mai girma shi ba wanda ya da abubakar sauran sallama irin ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun kuma kamar da haka mun zo mu yi muku ta'aziyya ta hanyar dan uwan namu da ya riga mu gidan gaskiya wato faɗi garba marafa mun zo ne dukkan mu dukkan wani tsohon gwamna dukkan wani tsohon sanata da sanata mai ci da muhimmatin mutum gwamna da duk wani wanda ake faɗi a jihar zamfara na nan Allah ya ji da rahama Allah ya sada da shi a jannatul firdaus saboda ga masu yawa da kowa ga dan na wanda zai addu'a da wanda zai addu'a ne to sai ma wannan dan wannan addu'a ونبأ yafe masa Allah ya sa aljanna ce masa mun kuma idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ka ba mu zama lafiya a wannan jiha ta Allah ka ba mu zama lafiya a kasar mu Allah ubangiji ka ba mu zama lafiya a duniyar musulmi اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا اللهم اجعل الامن والسلامه في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل ولايتنا زنفر امنه مطمئنه وسائر ولايات المسلمين اللهم اجعل وطننا نيجيريا امنه مطمئنه وسائر اوطان المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم اللهم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اسواقنا اللهم امنا في بساتيننا اللهم امنا في اوقاتنا اللهم امنا في اوقاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اجعل فاتحه جميعا